بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني تفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala da ya sake nuna mana irin wannan lokaci da muke amfani da sati guda da guda domin karatar da abin da ya shafi tauhidi a wannan masallaci mai albarka sannu a hankali cikin taimakon Allah ta'ala da gudanar wasa Allah ta'ala ya sa ya kuma nuna mana wannan lokaci domin fara karatun wannan daura mai albarka a wannan masallaci kuma a wannan yammaci na asabar wanda yake shine na goma sha uku ga watan rabiul awwal a wannan shekara ta dubu da da da talatin ɗaya, ma'ana wannan shine karatunmu na farko kenan a wannan shekarar a cikin karatuttuka hudu a kowace shekara mun gano wannan da ke ko domin tsarin karatun ana yin shi ne bayan kowanne wata uku a kowanne wata uku in ya huce muna fatan mu samu wani littafi daga cikin littafin da za su a ta'asil za su za su akan ilimi musamman na tauhidi na aqida domin a karanta sawa'un an iya karantar da wannan littafi lokaci guda ko ba iya ba sai a ɗaga. a karanta abin da ya sawwaka zuwa bayan wani wata uku sai a ɗora daga inda aka dasa cikin ikon Allah ta'ala Allah ta'ala ya mana gamdakatar mun karanta littafai guda biyu littafi na farko da muka fara karanta shine masailul jahiliya allati khalafa fiha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma alaihi ahlul jahiliya rashin gaskiya Muhammad bin Abdul Wahhab ya zuba bayani a cikin littafin nan masu gamsarwa wanda yake tsawon karatun da aka yi mawuyaci a ce mutum har aka gama su masail guda 128 ya zama na mutum bai ji an faɗi ɗaya daga cikin nashi ba wanda yake wannan akan ƙa'ida ce ta gyara kayan ka bai zama sauke maraba ba fata ake dai a gudu tare a tsira tare malam ya ambaci waɗansu al'amura wanda yake maguzanci ne ya ce ya ambace su ne domin kowa ya san su ya nisance su watakila rahin sanin su sai ke tsamanin addini ne alhali kuma ba addini ba ne watakila rahin sanin su sai ke tsamanin waɗansu al'amura ne kawai dalilin ka kaga mutane suna yi hakan sai ya nuna maka ashe wannan abin mai kyau ne ashe abin ba mai kyau bane muka ɗauki tsawon darasi biyu a wannan littafi abin da nake nuhi da darasi biyu ma'ana mun raba littafin zuwa daura biyu daura ta farko aka karanta ta biyu kuma aka kammala a shekarar da ta gabata ta da da ɗari talatin cicin wanda yake kuma bayan wani wata ukun kenan aka karanta al'usulun salasa inda ke ya yi bayani mai gamsarwa a cikin wannan littafin al-usul falasa domin ya hada abubuwa guda uku waɗanda yake su ne abubuwan da suke za a tambayi mutum a kabari su wa anna kullum muqa'adun mas'ulu madinu man rabbu wa man rasulu abubuwa guda uku wanda ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ce zaqa ta'amul iman zaqa ta'amul iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu sallam na biya waɗannan abubuwa guda uku su ne abubuwan da malam yi musu littafi da guda ya kira sunan littafin al'usulu a salasa ginshikan abubuwa guda uku da ke na da kyau mutum ya san su akan dalili ya gabatar da muƙaddima guda uku kafin shiga cikin littafin kuma da muka san malam ba abin shi bashin dalili haka ya kammala waɗannan bayanai baki ɗaya daidai gwargwadon wanda ubangiji Allah ta'ala ya albarkace ya fahimci littafin na hakika ya samu al'amurra masu gamsowa shi ma cikin taimakon Allah ta'ala darasi biyu aka yi mai ma'ana daura biyu aka yi mai ta farko muka karanta rabi ta biyu kuma aka karanta rabi a daura ta biyu ya zama na mun samu rara kwanaki sai muka kara da idul arba muka samu darusa biyu a ciki kam wannan ya sa a cikin daurori guda hudu da aka yi aka samu aka karanta masail jahiliya التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما عليه أهل الجاهلية أكفى مكرنت الأصول الثلاثة أكفى مكرنت القواعد duk waɗannan fatanmu ba wai a karanta a ce an wuce ba kullum fatanmu shine mutum kurakuran da ya san ya ji a fatan a gyara kuma karatuttukan da muke a kullum muna maimaitawa duk darasin da ake yi ka ji kamar da kai ake yi wannan zai sa ka jaru ka ji cewa kai ba kana tudun mun tsira ba ne kada ya zama na da ka ji an yi karatu ka ji ai da wani ake yi ko wani ake mai yarfe ko makamantansu duk ba haka ba ne a lokacin da na ji laifina na gyaru na gyara ka ji naka muka ji namu sai ga gaba da al'umma ta samu gyaruwa wanda yake wannan shine fata na kowanne musulmi ya zama al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta zama tsintsiya madaurin ki daya ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala wa anna hazihi ummatukum ummatun wahida wannan ta zama al'umma gaba ɗaya tsuntsiya maɗaurin ki ɗaya muna fatan Allah ta'ala ya albarkace mu da abubuwan da muka je a hakikanin gaskiya abin da ya shafi neman ilimi al'amari ne mai girman gaske al'amari ne da yake buƙatar juriya da dauriya da cijewa da tsayawa tsayin daka sosai da sosai ba al'amari ba ne da mutum da ya ji cewar ya ji kasala ko makamata haka mutum ya ji cewar ya yi makaratun saki uku a kalma guda dagewa ake yi a tsaya tsayin daka ba a wata ɗaya a wata biyu a wata uku mutum ke gama samun karatu ba ka dubi hatta karatun da ake mishi aka tsara shi a tsari na in ka gama zango kaza a baka takarda ka gama zango kaza zango nawa kake gama dubu da primary school za ka share shekaru shida cif duk abin da aka karanta ma a primary school ana karanta ma ne a matsayin shimfiɗa ba a matsayin abu ne da za ka kafa hujja da shi cewar ai lokacin da kuna primary school a littafi kaza an ce muku formula kaza ita ce kaza saboda haka yanzu tunda kana jami'a baka isa ba isa a ce an canza maka ba ai ga daga wani za a ce kai kuma ka bara hudu mun gano wannan sannan ka zo ka share wasu shekara shida din kana abin da yake secondary school nawa kenan goma sha biyu fa sannan ka zo ka share shekara hudu kana jami'a nawa kenan sha biyar fa nawa kenan sha shida fa eh eh ba hudu ake ba eh to ai ku nadir ne lai qasu alaikum nadir ne ba a kiyasi masu technology akan abubuwa gariban kwasa-kwasa da ake a duniya ai biyar ai shekara hudu ne wanda suke shekara biyar yan kaɗan ne in ba kari over babu free babu waye babu waye babu waye to amma duba ga irin lokacin da mutum yake da kafa a ce ya samu ɗansa abubuwa saboda karatun addini fa wanda yake karatun addinin musulunci wanda yake musulunci shine addinin ƙarshe kun gane wannan da ke ku manta littafin a taura ya kunshi dukkanin bayanan da suka zo kafin ita sun ثم آتينا kitaba الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء littafin a taura ba ya kunshi duk wani littafi duk wani bayani da ya zo kafin ita kun gane wannan dubu abubuwan da aka tsawon lokuta da aka ɗiba na annabawa da suka zo kafin saukar da attaura sannan kuma littafin injila shi ma ya zo ya ƙara abubuwa da yawa da ƙarin haske da sharhi na abin da ya shafi mai littafin attaura sannan littafin ƙur'ani ya zo baki ɗaya ya ƙunshi duk al'amuran da suka zo kafin abin nan da suka zo cikin attaura da injila da gaba ɗayansu da abin da za su zo nan gaba da abin da ake ciki ka ilimin yana da yawa kenan kun gane wannan da ke ko saboda haka ga ba wa ilimin za ka kaddara hai an kai shekara goma sha shida ka zama malam ba abin da yake bukatar juriya yake bukatar tsayawa tsayin daka sosai da sosai don mutum ya san me ya tasa a gaba kuma me zai yi wacce manufa yake da ita babban abin da zai taimaka ma ɗalibi zai zama mishi makami a wurin neman ilimi babu abin da ya kai ikhlasi ya zama na yanayi ne domin Allah in dai mutum ya zama na yanayin karatun shi ne domin Allah ba domin jayayya ba ba domin a ce ya iya ba ba domin a ce ya fi kowa hazaka ba ba domin a ce ya fi kowa fahimta ba ba domin a ce magana shi ce kawai in ya faɗa ai duk saɓanin da ake da wani ya yi magana ya kammala kuma ba din haka yake nufi ba yanayi ne domin Allah Allah ta'ala zai sanya mishi mafita dan Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul anfal ya na amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana malaman tafsiri da yawa suke cewa yaj'al lakum furqana shine sanya muku ilimi ya dora ku akan ilimin da za ku dinga fayyace ƙarya da gaskiya da shi sai Allah ta'ala ya baka ilimin zaka iya koro bayani amma abu kankani sai ya rikitar da kai ba za ka iya gane gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne haka ne ko ba haka ne ba to ga tsayawa domin Allah mutum ya zama na karatun da ya tasa a gaba saboda Allah yake yin shi yana yin shi ne domin ya cire ma kanshi jahilci ya cire ma wani kawai shi kenan don wannan tambayar ita ce shine abinda abinda al-Imam Ahmad bin Hanbal ya faɗa yace al-ilmu la ya'dilu shay ilimi da ka ganshi babu abin da ya kama da shi ba wani abin da ya kama da ilimi mulki ne bai kama da shi ba kuɗi ne bai kama da shi ba ba abin da ya kama da ilimi haka ne ko ba ka bane mulki ne da mutum mai mulkin da ya fara rashin lafiya sai ga ana rububi ko ba ka bane to amma ilimi fa dan malamin ya fara rashin lafiya sai ka fara rububin kujerar shi eh ai sai ka yi nazari sosai da sosai in an ce bismillah ka zauna ka ce a ai akwai wani akwai wani akwai wani akwai wani ko ba kai ke ba al'ilmu ilmu la ya'dilhu shay imam ahmad bin hanbal yake cewa idan liman sahhat niyyatuhu ga dukkan wanda niyyarsa ta zama mai kyau sai almajiran imam ahmad bin hanbal suka tambaye shi ya haka zai kasance yaya ne niyyar ta zama mai kyau yace niyyar shine kawai domin ya cire ma kanshi ilimi ya cire ma kanshi jahilci ya cire ma wani wannan shine makasudin shi wurin neman ilimi yana neman ilimin nan ne domin shi ya fahimci addininsa ya kuma fahimtar da wani wannan ita ce niyyarsa akan haka ya tasa neman ilimi to a wannan hali babu wani abin da yake wannan ilimi kima yake wannan ilimi daraja sannan kuma daga cikin abin da ya shafi ilimi shi fa ilimin nan ibada ce ibada ce su guda kuma ibadar mai tsoka sosai da sosai waɗanda muke karatun mu da su musamman lokacin da muke cikin kitabul jihad muke jin in ba manta ba kamar mun yi maganar lokacin da imam malik ibn anas yake magana akan cewar ba a cikin motsa ba da muke sharhi ne abin wasu za su shiga ta kofa kaza wasu za su shiga ta kofa kaza wasu za su shiga ta kofa kaza za su shiga gidan aljanna kenan kun gane wanda wani ta nafil filin zai shiga wani ta ayyuka iri kaza wani ta ayyuka iri kaza sai wani wa imam malik ibn anas tambaya shi ya baya kaza baya kaza baya kaza ya ce in harka addinin nan abu ne mai saukin gaske kowa da irin yadda Allah ta'ala ya rubuta mishi yadda zai gudanar da rayuwarsa kun gane wanda ke ko wani zai shiga ne ta bangaren karantarwa shi yana ganin ya dafa wannan bangaren inda ta karantarwa ne kuma kowa ya zarga sun tarihin imam malik ibn anas inda akan karantarwa ne Allah ta'ala ya gwama matsayin ilimi da matsayin jihadi fi sabilillahi ina nufin jihadi wanda ake ɗaukan makami kun fahimci wannan da kyau ko yake cewa wa ma kana lil mu'minina liyanfiru kafa kuma kana lil mu'minina liyanfiru kafa yace falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din wa liyanziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahzarun ya ce bai kamata ba ga mummunai su fita yaƙi baki ɗayansu Allah mai rajin bai kamata ga mummunai su fita yaƙi ba baki ɗayansu abin da ake bukata wasu su fita yaƙi domin su bai addini kariya ta waje wasu kuma su fita su je su nemo ilimi domin idan sun nemo ilimi din su zo su karantar da mutanensu su yanzu qawmhum idza idan la'allahum yarji'un su zo su karantar da mutanensu idan sun dawo tun ga abin da ake bukata da ilimi kenan ka je ka karanto ka zo ka karanta wannan shine abin da ake bukata da ilimi idan ya zama na kullum karantarwa kake yi ba ga karantowa to lalle mutum zai kai kan shi ya baro idan ya zama na kullum karantowa kake yi ba ga karantarwa to karatu zai zama daskararren karatu ne kun gano wannan da ke ku saboda abin da ake bukata ka hada abubuwa guda biyu walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun kaga kaga ilimi ibada ce mai girman gaske saboda haka mutum ya fahimci wannan al'amari an wasu yana cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi dini. Allah sai fahimtar da shi addini duk wanda Allah ta'ala yake nufata shi da alheri sai sai ya fahimci addini don fahimtar addini yafi komai tsada yafi komai wahala saboda ka idan Allah ta'ala yana son ka sai ya fahimci da kai addinin ka fahimce shi a yadda yake kun gane wannan da ke ko wani hadisi kuma hadisi ne garo hadisi ne na ruwayar bukhari da muslim da imam ahmad bin hanbal da kuma al-imam ibn maja abin yana yana yana da muhimmanci sosai da sosai kuma ilimin da ake nufi shine ilimin fahimtar addini sai ta man Allah bi khairan yufaqihu fi dini ilimi da kaji ana magana kamar da Muhammad bin Abdul Hamid faɗa a farko farkon al-usul salasa shine ilimin da yake fahimtar da kai addini shi kuma daman falala falala ne wani ya fi wani kowanne gwargwadon shi ga addini gwargwadon falalar shi ga addini ilimin da ya fi kowanne shine ilimin tauhidi domin shine ilimin da ke alakanta da mutum da mahalicin shi kai tsaye kun gano wannan aga tunda shi yana da alaka da mahalicci ne kai tsaye ya sha bamban da wani ilimin kenan wanda ki shi zai taimaka maka ne ka fahimta shi kuma ilimin tauhidi za ka fahimce shi ne a maɓaɓɓuga ta alƙur'ani da hadisi domin shi ilimin tauhidi yana cikin ilimin da ba a yi mishi ijma'i abin nan ba a yi mishi kiyasi shi naka sallamawa ne naka kaɗai ka ji ka yadda shi kenan abin da ake bukata daga gare ka ba sai ka kutsa da ra'ayinka ba sai ka yi ƙoƙarin nuna cewar kana ijtihadi akan wannan al'amura abu na uku na abin da ya kamata a ce dan uwa ya fahimta akan neman ilimi shine mu sani mu kudirce a zuciyarmu ilimin nan ana koyan shi ne a gaban malamai duk wata hanya da ka bi wurin neman ilimi in dai ba zaunawa kai aka biya maka ba to ka sani doguwar hanya ka bi gano wannan gajeruwar hanya ita ce hanyar da za ka zauna a biya maka shi ka karanta a gaban malam wannan shi ne hanya mafi gajarta wurin neman ilimi amma hanyar tafi kowace doguwa shi shine zamana ka tirke kanka a ɗaki kana nazari kana biya littafai da kanka kun fahimci wannan wannan hanyar tafi kowace nisa wurin neman ilimi dan a lokacin da wannan za a biya mai littafi guda a lokacin da ake biya mai littafi guda din nan wajen littafai tara ake biya mai lokaci guda domin malamin da yake biya mai zai yi kokari ga ya duba littafi kaza ya haɗa kaza ya haɗa kaza shuruh na wannan littafai din da shi kenan nan sa da wadansu al'amura wanda yake gaba ɗaya waɗannan ka rasa su a lokacin da kake biyawa kai kai kadai a ɗakin ka haka ne ko ba ka bane wannan fa idan ka biya daidai kenan in gobe ka biya daidai ba sai ka biya cikin ka je ka karanta mutumin da ya ce idan ya mutu a sanya mashi nono akan kabarinsa sau da sallallahu ya ce abinan ku sanya allabin to shi wajen allabin din nan da yake shi kaɗai ya karanta sai ya ce allaban haka laban ya zama nono kenan ko wanda ke kaga gaba nan ku na zai ci ina ko da wasali ko ba wasali kun ga illa kenan wurin karanta mutum ya karanta al'amura shi kaɗai daga ilimin addini nan koyon shi ake Allah ta'ala cewa yi da annabin shi wa innaka la qur'an min ladun hakimin ali kai yayi wannan annabi kana karban alqur'ani ne koya mishi ake sai an koya mishi sai ya faɗa sai an faɗa sai ya faɗa Allah ta'ala ke cewa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana to amma mutum wai qur'ani ma shi zai koya ma kanshi mun gano wannan da kyau qur'ani ma wai mutum shi zai koya ma kanshi sai ga yana ta kwakyara a ciki biri a gonar masara kaga sai abin da hali yake nan waɗannan al'amura illoli ne da ake fama da su shawara ta ga ɗalibin ilimi ɗan uwana shine komai a biya maka wannan hanya ita tafi kowanne sauki amma jin cewar ka'isa, za ka je kai nazari to ba abin mutum zai nazarto Allah ta'ala ya sauwaje wannan wasu ne yan takaitaccen shawarwari da zan gabatar ga abokina ɗalibin ilimi kawai shine a matsayin dai kawai dai yake magana ake sauraro na ba wai abin nan ba abu na biyu da za mu yi magana a kan shi ko bangare na biyu da za mu yi magana a kan shi shi abin da ya shafi wannan karatu namu na tsawon mako guda daga yau asabar goma ashirin ga uh, watan biyu kenan ko zuwa ranar asabar rana ita yau kenan littafin da za mu karanta a wannan kwanaki shine littafin usulul iman sunan littafin kenan usulul iman mawallafin littafin shine Muhammad ibn Abdul Wahab shine mawallafin littafi din takaitaccen tarihinsa domin yana da kyau duk littafin da zaka karanta ya zama da ka san mawallafin wannan littafin waɗanda suke rashin sanin wannan gaskiya yana tsindima ɗaliban ilimi cikin wani hali na kakankai da ka ga littafi sunan littafin ya burge ka kawai sai ka saye shi ko da baka san mawallafin littafin ba sai ka tambayi wani malamai daga cikin malaman sunna ka ce ka ga littafi kaza mawallafin shi shine kaza ko yana da wani bincike yana da wata masaniya akan mawallafin wannan littafin kun bai wannan wannan zai taimaka mai sosai da sosai in ba haka ba sai ka je ka karanta littafin wani kasurgumin dan shi'a ko wani kasurgumin mulhidi ya sanya suna na musulunci don sai ya sanya sunan shi kawai akan littafin ya zaɓi sunan da ya sa ya rubuta Abdullah Muhammad Muhammad Abdullah waye waye waye kun gano wani da kyau sai ya rubuta a ciki in batun matsaba'a ne matsaba'a nawa ne littafai nawa ne suke a duniya ko matsaba din ka buga ma waya sun san littafi kaza sai sun duba maka kwamfo sai sun yi dogon bincike kafin su sani balle ya watsu a duniya da haka yana da kyau littafin da za a karanta ka san cikakken tarihin mawallafan littafin nan wannan zai sa karka je ka auka hannun mulhidi wanda bai yadda ma da cewar akwai Allah ba kwata-kwata kuma ya rubuta littafi akan wannan aƙira tashi la'alla bai bayyanar da ita a fili ba a cikin littafin saboda mataki kan mataki ne kuma na san na shaida kuma kun sai shaida akwai waɗanda yake suna tasirantuwa sosai da sosai da wasu marubuta wani yakan sai jarida ne saboda akwai kolum ɗin wani a cikin jarida kawai yana sha'awar ya ga ya karanta kolum shi ya ga ya karanta wani article da ya rubuta a ciki kawai da haka yake sayan jarida haka ne ko ba haka bane to haka idan bai san wannan ba bai san aqidar shi ba bai san rayuwar shi ta addini ba sai ya je ya zama yana kunshe da aqida irin tashi ba tare da ya sani ba mun gane wannan wannan yana nan birjit a da yanzu da kashin gaskiya bangaren karatu sanin mawallafin littafi wallahi yana da muhimmanci sosai da sosai duk malamin da ka ɗauko littafinsa ka tambayi wancan daga cikin malaman suna yake bai san shi ba ka tambayi wancan ka tambayi wancan ka tambayi hakura da littafin nan wallahi hakura da shi kun gano wannan akwai waɗanda ike kasan sunayensu saboda haka sai ka je ka sai littafansu ka karanta amma za ga sun kware wurin iya sanya masu littafi suna sun kware wurin abu kaza sun kware wurin abu kaza akwai wani da sisa da suke so su sa yana da muhimmanci sosai da sosai musamman kuma irin wannan kasa ta mawace ke kasa ce buɗaɗɗiya kowanne littafi ana shigowa da shi kun gane maganar kowanne littafi babu wani littafi da aka taka ma burki kowa zai bayyana kira shi to a matsayin ka kai kana kan kira ta sunna dole ne zamana ka sa ido sosai da sosai akan littafan da zaka karanta akan littafan da zaka mu'amala da su mawallafin wannan littafi da ke gaban mu shine shekul Islam Muhammad bin Abdul wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Buraid bin Muhammad bin mushrik bin Umar min bani Tamim yana daga cikin kabilar banu tamim idan kana son bayani akan kabilar banu tamim ka sami sahih bukhari da sahih muslim za ka ji batutuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan kabilar banu tamim haihuwar wannan bawan Allah an haifi wannan bawan Allah ne a garin Oyaina a shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyar hijiriya yanzu muna dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya shekara nawa kenan ɗari biyu da ashirin da uku wani abu mai mahimmanci a lokacin da mawallafin wannan littafi ya dafe yankin hijaz makka da madina da najadu da yankin najid yana karantar da aƙida ingantacciya a daidai wannan lokacin kuma a nan muhammad bin abin nan usman bin fodi shi ma kuma ya tsaya tsayin daka akan tabbatar da ingantacciyar aƙida muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawa da sifofin shi madauka Allah ta'ala ya sanya gidan rahama ya zama shine su da mu baki daya an haifi wannan malami a gida ne na malinta da gida na mutunci gidan da aka san su da addini a wannan gida aka haifi malamin nan saboda ka baban shi ma babban malami ne kakan shi ko Suleiman shine babban malami a yankin najidu a zamaninsa in an faɗi kakan shi ke na an kammala kuma a yankin nahiyar baki ɗayanta da ga wannan tashi da yi a cikin wani irin wannan gida zai zama mashi cewar yana da yana da yunkuri na ilimi abubuwa da su taimaka mashi da yawa na biyu dai na farko dai idan a gaban shi ne akwai dubin dubata a gaban shi haka ne ko ba ka bane ka san wani lokaci a inda aka fara ce maka ustaz ustaz a ungoku ne a ina ne in ba kai hatara ba sai wani ya dan kufar da kai ka dawo kuma baya kai cewar ai ka zama malam ko ba kai ji ba amma idan da yake a wurin ne sai an kira mutum talatin ma kafin a zo kanka wata gila kai ne talatin da ɗaya ka ga yanzu ne a gaban ka kenan duk inda ba ta ne a gaba za ka tsaya kai karatu sosai da sosai wannan yasa da yawa za ka ga malamai suna ɗiban 'ya'yansu suna kai su wasu wurare ba sa barin su yi karatu a gaban su so da ana mai kyara ana karatu a gaban shi kullum za a dinga ce da shi malam za a dinga ce da dan malam a dinga ce da dan malam tun yana ji yana ji sai ji shi ma fa ya fara zama malam din kuma alhali ko kama kafar hakan bai yi ba dangane da rayuwar shi bawan Allah nan ya haddace Qur'ani kafin ya cika shekaru goma ai to in baka haddace Qur'ani ba kan ai da sauran tafiya kenan ya sa mu kammala hadda karatu alkur'ani mai girma kafin ya cika shekaru goma domin hadda qur'ani shine babban matakin farko na ilimi za zo ana karatu ne a ja aya ce da na kusan ka a wata sura take a ja aya ce wannan kuma a ina take a ja aya ce wannan ba irin ta ɗazu ba ce a kai gaga sai ka abin nan ta bangaren fikihu ya samu kaso mai yawan gaske na abin da ya shafi karatun fikihu sosai da sosai amma abin mamaki kamar ana so a disar da ilimin fikihu ko sai a ce wannan magana in fikihu ce a kyale ta gefe guda tun zai shebaru kenan bawan Allah nan ya zama wani abin ban mamaki a ciki saboda kaifin kwakwalwar shi wurin kama al'amura wannan kuma ɗauki wannan ka'idar duk mutumin da yake mahaddacin qur'ani ne za ga yana kama al'amura masu karfin gaske abu mai wahala gaske za ka ga cikin kankanin lokaci ya abin nan nashi ya karanta littattafai masu yawan gaske wanda yake ya tsaya tsayin daka akan neman ilimi dare da rana ya kasance yana haddace mutum na ilimi eh, haddace mutum jam'i ne na matan littafai da aka gina su akan ilimi aka rubuta su kamar a ce a ilimin fiqhu muna da matanin akhbari muna da matanin risala a ce waɗannan ka haddace su ka gani a bangaren hadisi muna da matanin na arba'una hadis ma'ana kitab al-arba'in fi mabani al-islam wa qawaid al-ahkam na imam an-nawawi muna da umdat al-ahkam akwai a tajrid sarih na bukhari da na muslim wannan ka haddace sai ka samu kaso mai karfin gaskiya ilmin hadisi bangaren aqida akwai littafai burjik akwai ha'iya ta ibn abi daud ko ba take ba akwai lamiya ta shekul islam ibn taymiya akwai sulamul usul fi ilmin usul fi tauhidillah wa tibai'ir rasul sallallahu alaihi wasallam akwai lum'atul itiqad akwai alaqidatul tahawiyya ta abu ja'far at-tahawi akwai muƙaddimar risala ta ibn abi zaid al-qayrawani kuma bayyance waɗannan ko a cikin waɗannan littafai musamman waɗannan mutum din annasar din tahawiyya lum'atul itiqad qayrawani an ka samu guda ta haddace gaskiya zai taimaka maka sosai haddafa sosai yadda ka san kana jan aya haka zaka haddace su mola abu sananne ne duk wanda yake da hadda ta mutun lalle ilalla zai samu ya an san wannan ya samu karatu sosai da sosai ya yi tafiye tafiye wurin neman ilimi kar ku manta gidansu gidan malinta ne ya yi karatu sosai da sosai a gidan ya yi karatu a wurin manya manyan gidan kuma wannan bai hana mishi ya fita ba wurin neman ilimi da ya gama sai da ya kewaye gefen garinsu tukunna kun gano wannan wai dan ka zama a garin mai na babu kamar ka ba shi ke nuna kuma a jihar ne da babu kamar ka bai ko ba haka ba to tunda a mina babu kamar ka sai ka koma kuma gefen garin mina waye a kwantagora waye a suleja waye a bidda su waye a kuta wanda yake ba lalle ba ne kyakkyawan zato dai ana ganin birni ya fi tara gangaren din malamai hmm, wannan shine kyakkyawan zato duk inda babban birni yake to ya fi tara malamai to wani lokacin kuma sai zamana abin kuma ya zama ba haka ba sai ga mana garuruwan da ke kusa da kai ka shanye karatunsu sai ka daɗa matsawa kuma ƙasar argungu ƙasar sokoto ƙasar zamfara a cika tsotsanin wuraren baki ɗinsu nan ƙasar zariya ƙasar kano ƙasar yankin maiduguri a cika tsotsa wurin gaba ɗaya kaga mutum ya samu wani abu haka ne ku ba ka wanki kuma tafiye-tafiyen zai sa ka ji nauyin abin da kake dauke da shi shin abin da kai ce kake jin eh kai malami ne akan shi eh wannan abin ilimi ne ko ba ilimi bane takan yi ma ashe abin da kake dauke da shi gaba ɗaya ma ba ilimi bane kana buƙatar a kada wannan a zuba maka wani sabon ilimin kun gano wannan a wannan tafiye-tafiye zaka haɗu da yan uwa ɗaliban ilimi wanda yake a garin ku shekul islam kake amma da ka je can cikin ɗalibai bacewa za ka yi <laughs> Allah na zai taimaka wa mutum sosai da sosai saboda haka malam bayan ya kara nan ya shiga garin makka ya yi karatu a gaban malaman makka ya shiga garin madina ya yi karatu a gaban malaman madina ya yi karatu a wurin malamai masu tarin yawa kamar a sheikh abdullah bin ibrahim a shamari kamar ya yi karatu a gaban ibrahim a shamari wanda yake aka ambata a baya ya yi karatu a gaban ɗanshi bayan ya yi karatu a gaban baban kenan ya yi karatu a gaban malamai masu tarin yawa gaskiya irin waɗannan tafiye-tafiye da malami ya samu fawa fawa'idi sosai da su duk wanda suka san ka'ida na tafiya neman ilimi wajen neman ilimi lalle an san akwai fa'idoji da ake samu sosai da sosai tafiya wurin neman ilimi kamar yadda muka ambata na farko dai babban zato shine za ka samu karuwa iliminka kada mu manta fa al imamu shafi'i a lokacin da yake garin baghdad ka duba ga fa har ya kai matsayi na fatawa yana fatawa sosai da sosai da yake garin baghdad amma da ya tafiya ya shiga masa masar akan neman ilimi ya sa hakan ya da wasu fatoyi na sosai da sosai sai ga zan ce qala imam shafi'i fil qadim ma'ana kafin ya shiga ƙasan masa, wa qala fil jadid bayan ya shiga ƙasar masa. an gane wannan da kyau duk wanda yake ya sanya riga ta ɗalibta ta neman ilimi ya riga ya san wannan sosai da sosai cewar tafiye-tafiye wurin neman ilimi ya yana sa mutum ya samu ƙarin ilimi sosai da sosai za ka gogayya cikin ɗalibai za ka gogayya cikin waɗanda ka fi cikin waɗanda suka fi ka wannan zai sa ka ji cewar a ashe malamin da kai karatu a gaban shi malami ne duk akan neman ilimi za ka san wannan abin nan alƙadi iyad almaliki daga cikin littafin shi akwai me a shafa ko akwai a shifa wanda kuke ta a shafa akwai kuma me eh ban ji ba akwai fada'ilul ilmi wal hikam akwai kuma al-ikmal sharhi ne na sahih muslim yake cewa idza turidu an ta'rifa miqdar shaykh fa idan kana so ka san nauyin malaminka ka san kimar shi ka zauna a gaban wani malamin da ba shi ba a nan za ka gano cewa kai lalle malamin na kai karatu a gaban shi ashe malami ne kun gane wannan wannan zai sa kuma kullum ka ji fikirarka ta zama gamammiya domin zai zama na kanar da tunani na malamai sosai da sosai in ba ka ba sai zama tunani fahimta ta malami kwaya ɗaya tallin talkake kake da ita da zara an kawo maka bakon wata fahimta sai ga wata maganar sai ga a ya rikice maka kun gano wannan da kyau gaskiya tafiya neman ilimi yana da muhimmanci sosai da sosai kuma yana buƙatar guziri na haƙuri na juriya na jiddiya wannan muke karatun usulul sunna da su na al-imam ahmad bin hanbal da muke tarjama shi an yi magana yadda da ya garin karatu da bulo yake matashin kai malamai duniyar ya ta kasance da wani suka ji daɗinta abinda mutane suke ɗauka jin daɗi da shi da wannan yanzu waye zikirar shi an batar shi ya ragu a bayan ƙasa kullum ana magana imam ahmad bin hanbal imam malik ibn anas abu hanifa imam shafi'i ibn abi zaid al-qayrawani sai ya kamar kwanan nan suka rasu da an magana suka ji ana musu rahimahullah amma sauran waɗanda suka nemi duniyar in ma ta samu kenan su kuma hal tuhisu minhum min ahadi aw tasma'u lahum rikiza Allah ta'ala yema wannan bawan Allah rasuwa a shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da shida a wannan shekara Allah ta'ala ya mishi rasuwa shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da shida gaskiya ya tsaya tsayin daga wurin gobar mai da'awa da'awa tsabtatacciyar da'awa wanda yake albarkacinta ne har yanzu bangaren shiga nan suke ci ya tsaya tsayin daka kuma ya halifantar da waɗanda yake suna da ya bar waɗanda yake suna da himma akan al'amarin ya sa kake ganin littafansa an buga su an yada su muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi maɗaukaka Allah ta'ala ya kawo mana waɗanda za su yi ma littafan shi Usman ɗan Fodo ya hidima ta alkhairi domin Allah a fito da littafan shi a buga su a karantar da su domin haske ya daɗa bayyana duhu kuma ya daɗa nesa kun bai wannan da kyau wadda malam ya bayyana da da'awahi sosai da sosai domin ya yi rayuwa a inda ake bautar kabarirrika ake bautar gumaka ba irin kwama talar da ake yi wani yake cewa a lokacin za ka je ka samu masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya cike da shara abin nan me suna gizo-gizo menene yana baki ɗaya a cikin masallacin amma ka je makabartar datti za ka je ka samu an kafa mata rumfa-rumfa an sassanya tutulu a kabarurruka wai an ban masallacin masala an tafi kabari to me ake a can a kabari kun gane wannan zuwan bawan Allah nan ya samu taimako na mahukuntan lokacin wannan waɗancan suka rike ɓangaren zartar da al'amur bil ma'ruf suka rike da hannunsu shi kuma ya rike bangaren fatawa ya zamana aka zazzagar aka fitar da shirka daga tsibirin larabawa ya zama tauhidi mai tsantsa ake karantarwa muna fatan Allah ta'ala ya kawo waɗanda za su yi malittafan shi Usman dan Fodiyo irin wannan hidimar ko ma wacce tafi wannan bawan Allah ya bar littafai masu tarin yawa daga cikin littafan da ya bari akwai kitabu tauhid akwai kashfu shubuhat akwai kitabul kaba'ir akwai salasatul usul ma'ana al usul salasa akwai kuma ne akwai kuma usulul iman akwai kuma muktasaru zadul ma'ad akwai asiratul nabawiyya da sauransu Allah ta'ala ya kaddara ka samu irin wannan littafin ya ta sama mujalladi bakwai haka ko takwas littafan shi ne gaba ɗaya aka hada a ciki ka gan shi nan littafan shi ne gaba ɗaya aka hada a ciki littafan muhammad bin abdulwahab majmu'atu mu'allafati sheikh muhammad bin abdulwahab wannan mujallaji na shida ne gaba ɗaya littafan shi aka hada a ciki da rasa'il da wanda yake shafi ɗaya ne da mai shafi biyu da mai shafi uku da mai shafi ɗari gaba ɗaya aka tattara littafan su da guda ɗansu kenan muna fatan allah ta'ala ya kawo yalwar irin waɗannan littafai ɗin sannan kuma a sami waɗanda za su siya su rabar da shi ga ɗaliban ilimi fi sabilillahi ba ku ci amin ba ina jin kun wadatu da littafin kenan kullum muna faɗa irin waɗannan abubuwa domin harkar karatu yana cin kuɗi sosai da sosai yana buƙatar littafai na yankan shakku an gane wannan da ke ko to idan aka samu gazara ta masu son karatu sai kuma a samu waɗanda su dafa musu ɓangaren littafai ko dai su sai musu littafan su ba su ko kuma su buga katon gidan karatu ɗakin karatu library a sai an samu katon ɗakin karatu a nan garin nina, wanda yake an cika shi da littafai da za su ta sama naira miliyan uku miliyan hudu akalla a ce littafan naira miliyan goma na addinin musulunci ina jin na rantse muku ba zan ka fara ba wasu rikita rikitan an gama da su kenan saboda littafin da kake jin tarihinsa kake jin sunan shi yanzu ga ka gashi za ka ɗauko kai karatu waɗanda suke wannan su samu lada kuma ku samu lada al'umma gaba ɗaya rikici ya ɗanyi ƙasa kamar yadda bayani ya gabata sunan wannan littafin usulul iman wanda za mu karatun shi yanzu da izinin Allah ta'ala abin da littafin ya kunsa shine bayanin al-iman tushe na imani kuma ya kawo shi ne a hadisance an abi hurairata an abi zarrin an wana an wana an wana haka yake kawa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kun gane maganar sai zama na hadisan da ke ciki malam ba shine wanda yi su ba dan malamu suna ba sai hadisi ruwaitowa suke yi kuma ya faɗi inda ya ruwaito su saboda haka idan ya ce rawahu muslim ma'ana littafin yana cikin sai muslim kada ka ce malam ya ce kaza ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza a hadisin muslim kun gane wannan da kyau ko dan rage fahimtar wannan sai a ce ai Muhammad ibn Abdul Wahhab ya ce kaza ai hadisi ya kawo fa hadisin nan kuma ya faɗa maka inda ya roito su mun gane wannan da kyau kuma hadisan sun kunshi na abin da ya shafi al-imani idan aka ce usulul iman idan aka ce usulul iman tarkibi ne al ibafi usul da kuma al'iman idan aka ce usul jam'i ne na asulu idan aka ce al'asul shi ne tushen abu ma yi guna alaihi khairu kun gane wannan ke ko abin da ake gina wani a kan shi tushen gini a ga a kan shi ne ake gina foundation kenan a kan shi ake gina sauran al'amuran da za su biyo baya kun gano wannan da ke Allah ta'ala ya cewa alam tara kafa daraba Allah masalan kalimatan tayyibatin ka shajaratin tayyibatin asluha asluha sabitun wa far'uha fis sama asluha sabitun tushenta tushen wannan bishiyar tabbatacce ne wa far'uha fis sama sauran rasan kuma sai zama reshe kenan tsoraka idan aka ce al-usul jam'i ne na al-aslu idan aka ce al-aslu shine ma yubna alaihi asalin tushen abu kenan ma'ana usulul iman asalin tushe na ne na imani wannan zai nuna maka cewar duk abin da yake asali ka sa ido sosai da sosai ka gane shi don rashin fahimtar asali sai ya hana maka fahimtar sauran rassa kun gani amma idan ka fahimci tushen to yanzu ka kama hanya zuwa rassa ba zai maka wahala ba kun gane maganar duk bishiyar da ka samu ka gano tushenta to idan kana ji zuwa sama sai ya zame maka da sauki to amma idan ya zama na ta reshe za ka ji wai ka je ka sauko ta tushe sai ka rasa wani reshe za ka kama kun gane shi sa Muhammadu Musa al-Uthaymeen yake cewa man hurimal usul hurimal usul duk wanda aka hana mushi fahimtar tushe asalin kawai na al'amura to ba za ga ba zai iya fahimtar komai da komai na ciki ba suka kuma malamai suka tsaye tsayin daka kullum suke magana faharis على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشواردي فترتقي في العلم خير مرتقى وتكتفي السبل الذي قد وفق إمام الشاطبي يكي فجر الأصول لتأصلا فجر الأصول kullum ka mai da hankali kan fahimtar al'usul da abin da aka ce maka usulul aqida usulul iman usulul tafsir usulul nahwi ka fi mai da hankali shi duk abin da aka ce maka abu tushe ne wannan shine tushen to mai da hankali shi ko fahimci wannan da kyau ko idan aka ce al-iman shine i'tiqadun bil qalbi wa qawlun bil lisan wa amalun bil jawarih yazid bi ta'at wa yanqusu bil ma'siyah wannan shine al-iman i'tiqadun bil qalbi ma'ana i'tiqadu la ilaha illallah muhammadur rasulullah mutum ya wannan ya kudirta wannan a zuciyar shi kun gane maganar abu na farko kenan wa ƙaunin bil lisan sannan kuma harshe ya faɗa nawa kenan biyu wa amalin bil sannan kuma gaban shi su aikata abin da zuciyar ta faɗa ta kudirce baki kuma ya hurka nawa kenan yazidu bi fa'ati wa kusu bil ma'asiya yana ƙaruwa yana raguwa nawa kenan hudu hudu wannan su ne al'amuran da suka shafi imani da zaran ka an ce imani to waɗannan abubuwan su zo ƙwaƙwalwarka. shine itiqadun bil qalbi abubuwan da za a ambata ya zama na ka kudirce a zuciya idan ba ka kudirce a zuciya ba kuma ka faɗa a baki to imanin mutum ya zama irin nawa kenan irin na munafukai don munafukai ne Allah ta'ala ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir kaga man yaqulu yanzu qala bil lisanihi kenan kun gane ko Allah ya ce wa ma bi mu'minin li'annahu lam ya'taqid la ilaha illa Allah bi qalbihi domin ba a samu itikadin a zuciya ba yake cewa idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun saboda sun faɗa amma ba su a zuciya ba abinda da ake bukata ka kudirce a zuciya kuma ka faɗa da bakinka wa qaulun bil lisan kenan wa amalun bil jawarihi sannan kuma mutum ya aikata da gaban shi ya kudirce a zuciya ya faɗa da gaban shi sannan kuma abin nan ya faɗa da harshensa sannan lokacin sallah ta yi an ce zo a je sallah ya ce a'a lokacin azumi ya yi yau an yi azumi ɗaya biyu uku hudu biyar mun sha su azumi goma sha biyar rabin azumin wata ramalana kullum abinci yake ci da rana shi ba makifi ba shi ba mara lafiya ba kuma ba za ka ce da shi mai al'ada ba lafiya a'a shi dai kawai a'a kai musulmi ne shi musulmi ne lafiya a takawa hahuna ungoyin magana ya ce a takawa hahuna ai tsoron Allah a zuciya yake ya kake gani eh akwai shi ya imanin nashi yake a gabi ba bai sallah ba a salatu imadidin lokacin ta ya huce ba wani kawai haka kawai kuma ya kai mai magana ya ce a takawa hauna saboda haka mutumin da yake cewa a takawa hauna masu kalimatu wuri da bihal batil shi yasa kuma wannan karatu a gaban malam shi zai nuna maka wannan mutum ba zai shiga cikin kalimatu wuri da bihal batil ba na'am a takawa hauna haka magana take amma abin da ya nufata da ita ba haka ta nufata ba kun gano yawa za ta yi wa mutum nasiha za ta ji hankalin shi ce a'a a takawa hauna jin tsoron Allah a zuciya yake mun yadda jin tsoron Allah a zuciya yake aiki da jin tsoron Allah kuma a gaba yake sannan ya zuri bi ta'at imani yana karuwa da biyayya ga Allah ta'ala wa yanqusu bil ma'siya imani yana raguwa da laifi kaga yanzu ya nuna maka da imani na karuwa na farko dalili akan imani na karuwa ayoyi ne burjik a cikin qur'ani wa zai kawo mana ɗaya wallazi na hata dau zadahum imana wallazi na hata dau zadahum huda wa tahum taqwahum na'am liyazdadu imanan ma imanin kaga wannan ta fito da abin fili liyazdadu imanan ma imanihim na'am الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم ليزداد الذين آمنوا إيمانا هذا أكو أي رسكي نونا إيماني أنا قاروا كل ذاك فاتنك دم الكارة مك إيماني kun gane maganar abin da ke ƙara imani shine biyayya ga Allah maɗaukacin sarki ruko da abin da Allah ya ce da barin abin da Allah ta'ala ya ce a bari waɗannan abubuwan su ne abubuwan da suke ƙara imani kun gano wannan saboda haka kaga istighfari yana ciki salatin annabi yana ciki karatun qur'ani yana ciki wa man shaghala alqur'anu anhu lisanahu yana na khaira ajrin zakirin mukammala haka imamu shafi'i fada wa man shaghala alqur'anu anhu lisanahu wanda qur'ani ya shagaltu daga harshensa shi harshensa ba abin da yake karanta sai qur'ani ya je ya dawo kullum karatun qur'ani yake wannan ya na khaira ajarin zakiri na mukammala zai samu gaba ɗaya ladan na masu zikiri cikakke zai samu qur'ani kenan mala eh nan kun gane wannan saboda haka waɗannan al'amura suna ƙara imani biyayya ga Allah biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kishiyarsu kuma yana sa imani ya ragu imanu na yazidu bi ta'ati wa naqsu yakunu bi zallati وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصره وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح قال وانا وراك إيماني ما sai ya kokari أبو ga abubuwan إيماني suke دنجي يدنجني سنتر أبو dinga yi إيماني kun gane wannan da kyau in ba haka ba ka kullun sai ya zama na imani yana raguwa yana raguwa yana raguwa mutum ya kuskura sai ga imanin ya fice gaba daya kullum su ake dinga karuwa ya dinga karuwa ya dinga karuwa kuma akwai waɗanda yake suna da nauyi a ma'auni kalimatani abin nan kalimatani khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim waɗannan lafazan subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallah al-azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim wannan suna da sauƙin faɗa a harshe suna da nauyin gaske a ma'auninka in aka auna maka aka zuba maka su a ma'auni suna da nauyi a kufa masakulan mawazinuhu fa wala yakumul muflihuna suna da cikin abubuwan da suke ƙara wa ma'auni nauyi sosai da sosai saka mutum sai ya dage sosai da sosai akan irin waɗannan al'amurra ɗin yanzu abin da ke gaban mu shine abin da ya shafi usul yanzu da mun san usul mun san al-iman to yanzu menene usulul iman tushe na imani din da malam ya gina littafin shi akan su tushen imanin su ne rukunan imani guda nawa guda shida Allah ta'ala ya ambace su a cikin Qur'ani yace laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin nau kenan guda biyar Allah ta'ala ya ce wa man yakfur billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida nau kenan biyar kaga waɗannan biyar ɗin na suratul nisa su aka faɗe a suratul Baƙara. na suratul Baƙara su aka faɗa ana a ta aka ce walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin a suratul nisa aka ce wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida wannan ya bace bacin kuma ba ba na kusa ba wannan in ka kira zai ji dalalan ba'idan bata ne na nesa manisanci sosai da sosai kaga waɗannan abubuwa guda biyar su ne guda biyar a dunkule a haɗe cikon na shida yana cikin suratul qamari Allah ta'ala yake cewa inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar guda nawa kenan guda shida waɗannan su ne usulul iman da malam ya rubuta littafi a kansu kun gane wannan ma'ana duk abubuwan da ke cikin wannan littafi da ke gabanmu yana komawa ne ga ɗayan abubuwan nan guda nawa guda shida sai ya fara da na farko ya ce babu lahi azza wa jalla wal imani bihi kun gane maganar ko waɗannan abubuwa guda shida su ne usulul iman su ne tushe na imani ɗin kun gane wannan kaga yanzu ka san tushen imani sauran abubuwan da ke da alaka da imani kaza minal iman kaza minal iman yana komawa ne ɗayan waɗannan abubuwa guda nawa guda shida yanzu ka samu tushen kenan faharis ala fahimika lil qawaid jami'at al masail al shawarid fatartaqi fil ilmi khayra murtaqa wa taktafi subul alladhi qad wufiqa waɗannan suna da kyau sosai da sosai yanzu a bangaren imani ka san tushen ka san usul din yanzu abin da ya rage maka shine shu'ab sauran ransan kun fahimta kamar da annabi sallallahu ya faɗa abin nan al-imanu bidun wa sab'una shu'ba yana da rassa saba'in da wani abu amma tushen guda nawa ne guda shida su ne waɗannan al-imanu billahi al-imanu kaza kaza kamar yadda malaika jibril ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa akhbirni anil iman qal an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir وتؤمن بالقدر خيره وشره ورانو wa غدا guda nawa kenan guda shida to waɗannan abubuwa guda shida fa su ne abubuwan da malam ya rubuta musu wannan littafin ya ce usulul iman tushe na imani kun gane wannan da kyau ko kuma abubuwan da ya hada a ciki sune hadisai ya koro a ciki al-imanu billah za a zo a yi magana a ƙarƙashinsa mai da ne ƙarƙashin imanu billah imani da mala'iku karkashin sa imani da ranar tashi alkiyama karkashin sa kaga wani ya nuna mana kuma kowanne yana da nake nan yana da reshi amma yanzu ta samu tushen abun su abubuwa guda shida gaba ɗayansu sun zo a qur'ani sun zo a taska ingantacciya a hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina ganin saboda lokaci ya jaya za mu dasa aya a nan ko za mu wuce kai tsaye cikin littafi ɗin eh? Eh? yanzu da mun bayyanci usul ɗin tushen guda shida kun gane wannan da kyau sauran abubuwa yanzu wannan littafin da ke gaban mu akan waɗannan abubuwa guda shida ya kunsa hankalinmu zai dinga duk wani hadisi da za mu karanta a ciki mu ji hadisin yana da alaka da ɗayan abubuwan nan guda shida kun gane maganar yanzu kuma mun samu tushen mun kane sauran rassa ne kamar yadda bayani ya gabata an gane wannan da kyau ko insha Allah ta'ala za mu da sa'aya a nan akwai wanda suke a nesa sosai da sosai mana fatan a zo da wuri a tashi da wuri kuma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai gobe kai tsaye za mu shiga cikin littafin bismillahir rahmanir rahim wa bihi nasta'in babu ma'rifatillahi wal iman babu ma'rifatillahi azza wa jalla wal iman bihi kenan tunda yanzu kaga ma'rifatillahi azza wa jalla shine al-aslul awwal kenan ko walakin al-birra man amana billahi wa man yakfur billahi wa malaikati wa kutubihi an tu'mina billahi man gane wannan da kyau insha Allah ta'ala a nan za mu dasa aya a gobe kai tsaye za mu shiga cikin littafi ɗin wannan sai zane mana kamar shimfiɗa kamar abin nan kenan